mai yanka wuya. Wani sabon babi na demokuraɗiyya ya kan kama a Najeriya bayan da aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki ta goma a matakan tarayya da jihohi. Jama'a Assalamu alaikum. yanzu dai a iya cewa sabuwar gwamnatin da babban zaben najeriya na shekara ta 2023 ya kafa ta kankama bayan da a ranar talatin nan aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki a matakin tarayya da kuma jihohi har ma da zaben shugabanninsu to sai dai babban abin da ya fi jan hankali da kuma tada kura shine zaben shugabannin majalisun dokoki na tarayya wanda gabanin wannan lokaci jam'iyyar apc mai mulki da kuma take da rinjaye a majalisun ta fito karara ta ayyana waɗanda take so su shugabanci majalisun. Duk da yake dai an kai ruwa rana to amma tsarin jam'iyyar ta APC ne ya tabbata, domin kuwa mutanen da ta tsara ne suka kasance shugabannin majalisun. Wato Godsole Akpabio daga jihar Akwa Ibom a matsayin shugaban majalisar dattawa, tare da sanata Barau Jibirin daga jihar Kano a matsayin mataimakinsa. a majalisar wakilai kuma an zaɓi tajuddin abbas daga jihar kaduna a matsayin kakakin majalisar tare da benjamin kalo a zaman mataimakinsa sanata muhammad ali ndume na daga cikin 'yan majalisar dattawa da ke goyon bayan matakin jam'iyyar ta apc ni yadda nake duba wato allah ne ya yi komi don ni a zama na ɗan najeriya daga arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi ɗan kudu don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasa cewa ba bangaren kasan nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci to alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana ya taimaka ma kasan nan ya taimaka wa gaskiya ya tabbatar da gaskiya kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya. To sai dai a ra'ayin dan majalisar dattawa shugaba Suleiman Kawu Sumaila. Wannan lamari ya saba wa tsarin demokuraɗiyya. bidiyar da ya zo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar to irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abin ya yiwu ba dole sai mun ce a'a Dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a ɓangarensa amma ba ɓangaren zartaswa su shigo cikin ɓangaren majalisa ba wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja idan da dimokuraɗiyya to muna da ɓangarori guda uku da na zartaswa da na majalisa da na shari'a abin kowanne gashin kansa yake ci ko baya ga 'yan majalisar ma wasu masu fashin baki kamar kakakin kungiyar dattawan arewa hakim babu ahmed suna ganin cewa da sake wannan mataki da gwamnatin tinubu ta dauka cewa ita za ta ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta wanda yake ya kam an nesanta ta da ɓangaren zantarwa na biyu kuma wayannan bayan allah da ake so a sa kakaba musu shugabanni wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasan duk murɗe-murɗen siyasar najeriya sun san adalci sun san a rarraba abubuwa kowa ya samu sun san komi game da abin da ya kamata a yi to daga wannan lokacin ne sai dai mu ce musu ku ji tsoron allah ku yi abin da ya kamata. To a daidai lokacin da ayyukan sabuwar gwamnati ke daɗa kankama. A ɓangare ɗaya kuma 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana fata kan sababbin shugabanni, musamman a yayin da ake ta ƙorafi kan mawuyacin halin da 'yan ƙasar suke ciki. Abdullahi Adamu Kandido, tsohon shugaban ƙaramar hukumar babban birnin tarayya Abuja, ya kawo mana ziyara a nan Washington DC, inda kuma muka zanta da shi dangane da yanayin shugabanci a Najeriya. idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba. Ni abin da na sani shine ba za a iya cewa ba mu da komai da za a iya kasancewa za mu iya kasancewa kamar Amurka ko kuma kasashe da suka ci gaba ba. Tsarinmu kawai shine shugabanci. in Allah ya ba da ikon dama aka samu shugabanci kuma al'umma aka cusa musu son ƙasa da tsoron Allah musamman ga shugabanni ko ba gaskiya ba ina kyautata tsammanin cewa ba da jimawa ba kasar za mu samu yadda ake yadda muke tunaninta abin da nake kallo kawai shine ana da shugabanci amma kuma fi lillahi, tsoro irin ta rike amana da dama yawanci shine ba mu da su ko ba gaskiya ba idan Allah ya baka shugabanci kai rike amana ina kyautu tsamanin yan uwa wanda kake shugabanta wato mabiya kenan in suka ga cewa shugaba na gari ne kuma yana yana kamanta gaskiya ina kyautata tsamanin cewa ba da jimawa ba za ga cewa su ma sun yi koyi so a tunani na fa a tunani na kenan ban ce ko wani abu ba amma ina tunanin cewa idan har aka samu shugabanci na gari fi sabilillahi to ƙasa za ta gyaru amma kana ganin matsalan ta ta'allaka ne ka cukam akan shugabanci saboda wasu manazarta na ganin cewa ba wai shugabancin kaɗai ba shugabannin ai daga cikin jama'a suka fito sa'annan shugabannin kalilan ne daga cikin al'umma mm. sa'annan idan kai la'akari da irin yadda kake son kasar ka ta zama irin wannan mabiya wato talakawa sun fi karfi akan shugabanni saboda baka ganin matsalar ta fi karkata akan al'umma a maimakon shugabanci kadai wato murtala wannan zancen ka haka yake a kullum in ka samu dama in ka ce shugabanci tana da matsala to dole kuma za ka ce wa'anda suke wato ainihin followers kenan tun da kaga su ne za su bi doka su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza amma za ka ga a wuraren kasashen mu na nahiyar afirka da dama su ne suka fi saurin kare waɗannan dokoki shine matsalar mu wato idan muka ga laifin shugabanci ko shugabanni to su kansu al'umma su ma suna da tasu ba don komai saboda shi shugaba ai kai ka zaɓe shi kuma ko lokacin da mu kanmu muke kan shugabanci abinda da muke ga mutane kenan ku fa kuka zaɓe mu ku zamanto mu ne bayinku ku ba mu zaman tu mu ne iyayen gijin ku ba to idan al'umma suka gane cewa mu muka zaɓe ka mu muke da ikon mu zaɓe ka muna da ikon kuma mu nuna maka abin da ya kamata ka yi da abin da karka yi to idan har al'umma suka san da wannan to ina kyautata tsammanin cewa shi shugaban ma zai yi taka tsantsan domin ya san duk abin da yake yi ana kallon sa kai ko barci yake ya san cewa ana nan ana sa wani irin barci yake yi ko ba gaskiya ba saboda haka a tunanina yanzu ne shine al'umman ƙasar mu Najeriya idan Allah ya taimaka Allah ya kama gaba mai sauƙi yanzu nan na shugabanci sabuwa to tun a yanzu ne ana da gononi sabbi ana da yan majalisa sabbi ana da wane ne sabbi duk baki ɗaya kowa sabo ne to a canza yanayin rayuwa hmm. mu canza yadda muke kallon shugabanninmu in ka bani aiki kai ne ogana ba ni bane kuma zan zamanto oganka in ban yi daidai ba ka ɗauki matakin lokaci na zuwa ka sauke ni in aka yi haka aka tsara cewa in ta dace duk wanda bai daidai ba lokaci ta kawo a kawar da shi to ina kyautu tsammani shi shugaban ma da kansa zai natsu kuma zai abin da ya dace kamar yadda ka faɗa gashi yanzu an rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya watakila ina ne kai a tunanin ka tunda ka kasance a cikin tsarin aikin gwamnatin nan sa'an na bangaren siyasar ma ba a cewa dai an yi ta ka'in da na yi amma dai ba za a rasa dan hannu a ciki ba ina kake ganin ya kamata a ce sababbin shugabanni a najeriya sun mai da hankali idan aka yi la'akari da yanayin da kasar take ciki ina jin dole ma yan najeriya su yi wa allah godiya ba don komai ba saboda yadda kake tunani ba haka ta kasance ba shi wannan bawan Allah da nake da ake da aka bashi wannan shugabanci yanzu nan to mu taimaka masa da addu'a muna kallon yadda abubuwa ta fara yanzu nan ina kyautar tsammanin cewa wannan bawan Allah kamar yadda ake nuna mana yayi shugabanci a ƙasarsa na Lagos kuma an ga yadda ya bar tarihi na abubuwan da suka kasance suna tafiya tirnya tirnya to ina kyautata tsammanin cewa wannan bawan Allah idan aka samu dama aka natsu aka mashi fatan alheri aka taimaka masa da addu'a duk matsaloli da muke da su na farko kamar irin maganan tsaro maganan ah, ah, harkan ah, kasuwancin nan da kowa yana ji a jikin sannan da sauransu wannan bawan Allah muna kyautata muna mashi kyakkyawan tsammani muna mashi kyakkyawan tunani cewa zai Allah zai ba shi dama warware mana matsalolin da muke fama da su abin da muke bukata kawai shine mu samu zaman cikin zuciya mu cewa wannan dinnan ba za mu tun muna mashi mummunan kazafi bane ko kuma muna mashi mummunan tunani a'a in muka mashi kyakkyawan addu'a kuma muna mashi kyakkyawan zato to insha Allah Allah zai ba shi dama ya warware matsalolin da muke fama da su musamman bangaren ah, harkan ah, tsaro Masu saurare a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.